annasa'i a cikin littafin sa amal yawm wal ko kace a cikin as-sunan al-kubra ibn sunni al-majid an-nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa amal yawm wal sannan kuma ibn hibban ya rawaito shi a cikin littafin sa at-taqasim anwa ko kuma sahih ibn hibban wani hadisi a cikin isnadinsa akwai wanda ake kira abdullahi ibn akwai wanda ake kira abdullahi bin abbas a rawaito hadisi ne daga wani sahabi da ake kira abdullahi bin ghannan radiyallahu anhu abdullahi bin ghannan radiyallahu anhu shi kuma daga abin nan shi kuma daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a sa akwai abdullahi bin ambata wanda zai maru. shi ma majhul ne wanda ba a san wane ne shi ba duk sanda aka samu majhul a cikin isnadi wato wani wanda ba a iya hukunci akan a lalasta ba wato ba a tabbatar da cewa adali ba ne ba iya kuma samun hukunci a kan wato ainihin hifzinsa kiyayewarsa ta ilimi ba to wani isnadi ya zama gari shi haka wani isnadi ta fuskar ilimin hadisi isnadi ne da bai tabbata ba isnadi ne yana da rauni shi ya sa shi nasiruddin albani ya na shi a cikin ba'if abi dawud da kuma يقبلنا اللي كانت الكلمة الطيب التقرير اللي هو كلمة طيب نا نا ابن تيمية حديث قلنا شوى آه، اللهم ما أصبح وتو إذا مبا ويا ويبري ويقيم ما يفدحك يا اللهم ما اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر a cikin hadisin karshen hadisin ce anna man qalaha faqad adda shukra yawmihi wanda ya faɗi wannan to ya gama godiyar wannan ne Kuma man qala mithla zalika hina yumsi faqad adda shukra lailatihi wanda kuma ya faɗi wannan magana da wannan zikirin da yamma to ya gama biyan wato godiyar wannan yini ah, yana cewa Allahumma ma asbaha bi min ni'matika aw bi ahadin min khalqika fa wahdaka abinda na wayi gari da shi na ni'ima ko da ko wani daga cikin halittar ka yawayi gari da na ni'ima to fa minka wahdaka la sharika laka daga wajen ka yake kai kadai ba ka da abokin tarayya wanda ya yi daidai da faɗar Allah ma ma min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون wato abinda duk kuke takama da shi na ni'ima ji Allah yake fa min Allah daga Allah yake duk abin da kake takama da shi na ni'ima da ya maka to daga Allah kuma idan matakum dhurru fa ta taj'u sannan idan wani abin da zai cutar da ku ya shafe ku zuwa gare shi kuke bakewa kuke neman mafaka kuke neman tallafi da kariya wannan ayar tana daidai da wannan اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من منك وحدك ما أصابك من حسنة فمن الله سيدا أبن ليس عليك من كو تولد الله ولا يبقى لك شكمة كان wato itirafin bawa ga ubangijinsa itirafin bawa ga ubangijinsa ya fara yadda da cewa duk ni'imar da yake ciki daga Allah tun daga ni'imar samar da shi daga babu da can babu shi wani ta'ala ya yi shi sannan ya azarta shi da abin da zai ce sha da iskar da zai shaka da ƙasar da zai taka da inuwar da zai zauna a ciki ya azarta shi da lafiya ya azarta shi da dangogin ni'ima da ba za su ke kuma in ta udu ne Allah sallahi la tahsuha za ku ta idan ya ni'imomin Allah ba za ku iya lissafi su ba idan ba ya yi da cewa duk ni'imar da yake ciki daga Allah take to wannan zai ja shi zuwa ga godewa Allah zai sa shi kuma ya yi wa Allah godiya gode wa Allah kuma zai ja shi zuwa ga bauta masa da har in zai gode wa Allah to zai ji cewa Allah ya shi kaɗai cancanta a bauta masa domin wannan wani bangare ne na godiya ya amalu wa ala da da shukura da mai min ibadiy shakur in zaka gode wa Allah to shine ne hada da bauta masa haka godiya shi yasa ga wani Allah yana hada tauhidinsa da godiya da bautarsa a guri guda domin yadda da ni'imominsa za su kai bawa zuwa ga yadda da cewa shi Allah shi kadai don haka ya gode masa bisa ga wannan ni'imomin da ya yi masa kuma ya bauta masa shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba in za ka dubi a suratul fatiha za ka ga kusan haka take farkon ta godiya ne alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim malik yawmiddin sai kuma tsakiyar ta ya kasance ibada ce tauhidi ne iyyaka na'budu wa na sai to wannan shi ne abin da bawa yake bukatar sanin sa da yaushe sannan kuma bawa ya san cewa a duk wata ni'imar da Allah zai masa babu wacce ta kai ni'imar ta musulunci da ta imani ni'imomin Allah suna da yawa da suke baibaye da bayi wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ya san Allah da wanda bai san Allah ba wanda yake ta Allah da wanda yake shirka dukkaninsu suna cikin ni'imomin ubangiji gaba ɗaya a cikin rayuwa a cikin ni'imomin ubangiji suke kai kawo sai dai ni'imar da Allah ta'ala ya wa mumini ta ɗaga kowace ni'imar da da wani yake ciki na ta ni'ima bal ita ce ba ni'ima ta hakika kowace irin ni'ima in dai ba ni'ima ce ta imani ba to ni'ima ce ne wacce take mai gushewa iyakashinta a nan duniya ne ba ka je lahira to su zama ni'ima ba kuma ba za su zama ni'ima ba in har ba za ta dawoma ba ko da kuwa a zahirinta a yanzu kamar ni'ima take amma tunda ba za ta dawoma wace wace zama ni'ima da gaske ba shi yasa za mu ga bayan Allah ta'ala ya yi batun godiya da bauta masa da kaɗaita shi da ibada a cikin suratul fatiha za mu ga ta addu'a ce Allah ta'ala ya koya wa mummune su roƙi Allah ni'ima ta dindindin ta ce ni'imar shirya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici waɗanda kai wa nema shi wanda duk baya kan ta madaidaici baya kan nema wanda bai samu shirya baya cikin nema ta waɗanda kai musu nema waɗanda Allah ya wa ni'ima ya faɗe su شكل سورة النساء إن الله تعالى يكتشف من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن تعالى تولي بألا بمنزوب تولي هنا تعالى دوت أن ألا يوانيما هي فديس من النبيين النبوة والصديقين والصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين والصالحين في توحسن أولئك رفيقا وأن توضع الأمر التعيكر wani ita ce aboki da take abokiyar tafiya kamata a ce kana cikin su to wannan ita ce hakikanin ni'ima to shi yasa anan yace fa minka wahdaka la sharika lak gare ka ne kai kadai baka da abokin tarayya falaka alhamdu wa laka shukru haka godiya ta tabbata gare ka ko ce yabo da kirari sun tabbata gare ka wa laka shukru kuma godiya ta tabbata gare kai kadai تقديم المعمول على العامل يدل على الاختصاص da aka ce laka alhamdu ba ce alhamdu laka ba ba ce shukuru laka ba sai aka gabatar da laka din dan a nuna keɓance wannan yabo da da kirari gare shi kadai da kuma keɓance wannan godiyar gare shi shi kadai shi yasa zamu ga ubangiji ta'ala wasu wurare yana kammala wani abu da ya faɗa na aikace-aikacensa ko na ni'imominsa wani wata falala da ya yi wa bayansa sai rufe ta da magana godiya sai rufe ta fa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin wa qul qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa qudiya dabir al qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin haka zamu ga cikin qur'ani ana ana kammalawa da godiya wa lahu alhamdu fil ula wal akhir wa lahu alhamdu fil ula wal akhir wa lahu al hukmu wa ilayhi turja'un aka godiya ana san bawa ya cika shi al'amuransa da godiya shi yasa zo a hadisi cewa bayan Allah ta'ala ya halicci annabi Adam farkon abin da ya ya faɗa kalma da ya fara furta furta da shi da ita tace godiya da Allah ya bude kirari da Allah ya busa masa rai sai a tishawa sai kinsa masa faɗar alhamdulillah saka alhamdulillah za a cika shi ayyuka da ita domin suke nuna cewa bawa wato ya yi ikirafi wato ya yi ikirari ya yarda cewa ni'imomin da yake ciki duk daga Allah suke kuma idan yi haka sai Allah ta'ala ya ya kara masa da yin shakartun da ake da naku da in kafartun inda Allah zai da shadidi wa shukuruni wala takfurun saboda ka gode wa ni'imar Allah abu ne wanda yake wajibi sai hadisi na gaba ko اللهم عافني في shine اللهم عافني في سمي اللهم عافني في sami لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات اللهم عافني في بدني الله كباني لافيا أجنجن جكينا اللهم عافني في سمعي الله كباني فيها أجينا اللهم عافني في بصري الله كباني لا في أقلنا لا إله إلا أنت باب أبو بوتار بسياسي كي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يا الله إنا نيمن كفرين لك كافر شي لتلوش وأعوذ بك من عذاب القبر كما إنا نيمن كفرين لك عذاب القبر لا إله إلا أنت باب أبو بوتار بسياسي كي وانا حديثي أبو داود دا أحمد ahmad a littafin musnad abu dawud a cikin sunan nasa'i a cikin al'amal yawm wal laila sannan ibn sunni shi ma a cikin littafin sa amal yawm wal laila da bukhari a cikin littafin sa al-adab duk sun fitar da wannan hadisin nasa'i bayan ya fitar da hadisin a ƙarshe yake cewa a cikin sanadinsa ja'far ibn maimun laysa bil qawi ja'far ibn maimun laysa bil qawi ja'far ibn maimun ba shi da ba shi da ƙarfi ko ba ta da cikakken ƙarfi ja'far ibn maimun mukhtalafun fi wasu sun karfafe shi wasu kuma sun raunana shi shi yasa ibn hajar yake cewa saduqun yukhti wato saduq ne amma yana dan kuskure din albani ya hassana isnadinsa ko ya karkata zuwa da cewa isnadinsa hasan ne cikin littafinsa tamamul minna cikin littafin tamamul minna ya hassana isnadin a cikin asayar adabul mufrad nan ma ya hassana isnadin sa wato yace isnadin sa hasan isnadin sa mai kyau duk da cewa a cikin da'iful jami ya ambace shi a cikin hadisai da'ifai to amma dai wasu gurare ya hassana akwai a hadisin za mu ga hadisi ne na abubakar abubakar mufai ibn al-hari radiyallahu ta'ala anhu shi ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wannan addu'a cewa ina jin annabi sallallahu alaihi wa sallam baya barin wannan addu'a to Ina faɗar wannan addu'a to Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina Allahumma afini fi sami ya Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a gani na to lafiya wato ka bani ka kubutar da ni daga dukkan abin da zai cutar da jikina cututtuka da rashin lafiya ubangiji ka kubutar da jikina daga wannan sannan sai sake cewa Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari tare da cewa aka ce gangar jiki ido ya shiga haka abin nan ji ya shiga haka nan gani ya shiga kunni ya shiga ido ya shiga amma da haka sai aka kara ambatar su daban bayan sun shiga cikin kalmar badani sai kuma aka ware su aka sake ambatar su ce Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari ah. a nan kamar yadda muka sani cewa duk sanda aka ambaci mafi ta faɗa duk sanda aka ambaci alkhas ba'ad al'am bayan an faɗa abu a game a dunkule sanda aka ware wani abu wanda yana cikin dunkulallanci aka ambace shi kadai don a nuna muhimmancinsa ana yin haka don a nuna muhimmancinsa kuma a ji da gani da ji da gani wasu hanyoyi ne guda biyu da suke da sadarwa zuwa ga zuciya zuciya kuma ita ce wato gaba daya santa da take cibiya da take jujjuya gabobi gaba daya alqalbu malikul malikul a'za malikul a'za ya tamiruna wa ta'tamiru al'a'za bi amrihi zuciya ita ce kamar suke sarauta duka gabobi na dan adam gabobi na dan adam duk suna yin biyayya ne ga abin da zuciya take umartar su da shi saboda haka kaga ashe tana da muhimmanci in ta zama ta samu salaha ta samu gyaruwa da kyautatuwa to duka jiki shi ma zai samu kyautatuwa zai gyaru idan kuma ta samu matsala to ko ina a cikin mutum zai samu matsala Kuma yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin annabi Umar ibn Bashir ala inna fil qalbi mubghah إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وهي القلب cikin jiki akwai wata tsoka wata idan ta gyaru duka jiki ya gyaru idan ta lalace kuma duka jiki ya lalace nan ya